على الأرائك ينظرون akan gadaje masu ado suna kallon ubangijinsu kuma suna kallon duk abin da zai faranta musu zukatansu ya sa su farin ciki